ayyan amin alurai to ga shi yau dai yau allah ya nufa bukatun ya biya in sake dawowa da game da hanyar hamai da allura amayin allurai yawa eh, anyan amin alurai to ga shi yau mun zo da shi wannan labari ko shi duba mai jirba to kamar ne ku ga farkon albasa yauwa ka samu albasa bayan ka samu albasa yauwa za ka samu albasa farin albasa tas kuma akan nan wannan ko ganin shi akan ga bayan ka samu farin albasa to bayan ka samu farin albasa za ka nemi allurai da yawa da dama wanda ga kamar ashirin da daya kenan amma kowanne duka ya wadatar yayi yawa ka samu albasan guda ko juya ko uku amma dai misali kenan in ka samu yawa in ka samu albasa ka samu albasa shi ga cakula mai su kamar alurai da dama ka don kai shi da allura yawa ran lahadi ake aiwatar ruwan gasirin yan lahadi ake aiwatar da ruwan gasirin yawan kasu su kama allura ran ladi suka je makabarta makabara makabarta sai ka je ka aji wannan wannan albasa ka aji wannan albasa a makabarta bayan ka aji, madalla bayan ka ajiye wannan allura bayan ka aji wannan albasa da alluran makaranta shi sabon mai lahadi yawwa sabon lahadi suka yi mai suka zo ka yi mai to kamar da muke magana kira yanke magana to ba mu ci gaba da maganar mu shi sabon ladin sai ka zo sai ka zo sabon ladin kenan to yayi yayi sati da kunga yayi bakwai yayi sati da yake nan to eh sabon ladi yauwa shi ka zo shi ka zo ka doki wannan albasar to amma dai akwai wata wani bunga muhimmin yan wani bunga ya yi wuladin nan da ka zo ka zo ka yi suke albasan ba allura ka yi kuma ka yi suke ba albasa ba allura ma ya kuma ka yi suke kuma ako albasa ma ba allura yawa in ka zo ka yi suke albasa ba allura to wannan ka yi ya fi aiki ka zo kai suke albasa da alura shi kuma gabas ya wadatar amma naka ne ka zo kai suke albasa ba alura kai suke albasa ba alura sai ka yi sai ka doki albasan nan ka ci albasa albasa sai ka ci ka cinye shi malalla ka zo gida ka ci wannan ladin nan ka zo gida ka ci albasan bayan ka ci albasa a tashi wajen bayan ka ci albasa shi ka don buga tumbika da buga tumbika buga tumbika kamar su uku bayan ka buga shi aka da garin kayi amai za ka yi amai allurai ne da dama da garin ka kuma kuma ka buga sai ka yi za ka yi amai allurai wannan adadin allurar da ka yi ne kan su ka cikin albasan wannan adadin allura kuma za ka yi za ka yi amai shi to haka nan ga sirri yake duk wannan labai ko shi yi ne ki ba ya ba. Allah ya kare wa annabi daraja Allah ya kare wa annabi daraja duk bukatun Allah ya biya mana duk bukatun Allah ya biya mana Allahumma balighna Allahumma balighna Allahumma barik Allahumma balighna fi Shaban wa balighna Ramadan ya wata balighna fi Shaban wa balighna Ramadan Allahumma balighna fi Shaban wa balighna Ramadan Allah ya biya mana bukatun mu domin Allah ya biya mana